san ba wanda ya shirya min wannan kitamarmara a cikin gidan nan safiya ce ta shirya min shi hmm. to amma alƙalin kowa Allah ai matsala ku kenan da an yi magana sai kun nemo wanda za ku samu ku saka da a ciki ku ɗora masa laifi yau ma haka kika tafi haka kika dawo yau ma wata jirga wata kuma yi mana ai in ba ci mata mutunci aka ba to ba sauyi duk duniya ba da wata matsala ta wuce ki ba da wata damuwa da ta wuce ki dole ka ce ni ce matsalar ka tunda ita waccan yagwal ce auro ta kai ai babu da a ce shi ne a nan sirajan yana ina da a ce shi ne. da na da kar yanzu na karɓi kuɗi na da ke ni gani na sauko to ai siraja baya nan kuma shi za a dakato, na fanshe shi dakata gun an ta amiya na zo ni ban ce ka sayar min da jarida ba Amin, mata gida ai shi yasa ta kwantai wallahi alazim shi yasa ta kwantai sai an yi addu'a hmm. ba ai wasa ba wallahi sai an yi addu'a rashin mutuncin da kike tatawa a cikin gidan nan da hana ni zaman lafiya a cikin gidan nan da kullum sai an sa ni na yi bambami a cikin gidan nan shine babban dalili lazi masha Allah salatan nabi kowa murna kowa murna anti ta samu wajen zama wallahi Allah ubangiji ya kada hau ni na san halin da nake a ciki a cikin gidan nan matsala ta ɗaya a cikin gidan nan kanwarsa kanwarsa ita take fada komai a cikin gidan nan sai abin da ta ce in ba ta ce ba ba za a yi ba ni nawa a banza ita eh ki ce jarida da lura ita ya sayar min ta tabbata a bai miki karya ba tunda a gaban sa ake duk abin da za a yi akan idan shi ake yi ki ce dai yanzu ta zama ma ita ce matar gidan na rantse da Allah ba zai yiwu ba ba ke ba ni ma gani nake na warke anti kwantar da hankalinki wallahi zama a gidan nan daram mai na'ura ta samu katifa Allah sai da ita dauki takalmin a ka ta yi waje ke ke ke wacce ta tura ta bar gida kin san matsayina a gidan nan to inda mai gidan nan ya zauna na zauna to ni kanwar mai gidan nan ci ce Allah ya sa uwarsa ce idan kin ga na fita mai gidan nan ya fita gidan ubanmu ne ita ma kanta a raba take dan ba gidan mijinta bane gidan ubanmu ne gidan ubana ne ita ma kanta a raba take yau idan na ce ta bar gidan nan wallahi azimi sai ta bar gidan nan kuma ke waye ya baki ikon shigowa gidan nan waye ma ya baki gani waye gidan nan idan ludayin ludayi ludayi ludayi Anti? ki ce kariya ka ajiye miki a gida wallahi ni ni zan yi maganinta gida dai ina kin shigo sai a makara fita a gidan nan in kin ga kin fita to makara ne ta fidda ki Allah amma wallahi sai na yi maganin yarinyar nan ta bayan gida za ku kullo mata to shikenan da ni take zancen ludayi ludayi waye ya baka izinin ka wa waccan yar iskar ta shigo mana gida ludayi yaushe ka fara ja da umarnin alhaji ba ta yi kar a ƙara barin wani ya shigo gidan nan ba in ba tare da izinin masu gida ba ya aka yi akai ka buɗe mace ta shigo mana gidan gida kamar ya ita ma yar gida ce ta ya yi ta zama yar gida ya yi ta zama yar gida ita wace ce a gidan nan da aka ce yar gida ce uwar hajiya amina ce to ita Amina an gaya ma yar gidan nan ce amina ma gatsa ba hajiya ni zan cewa amina hajiya wai yi me yasa kake min irin haka ne ita ma aminan kariyar ce a yau na ce ta bar gidan nan sai ta bar gidan nan don haka kar ka kara buɗe wata yar iskar yarinya ta zo tana gaya mana magana cikin gidan nan maza maza je ka buɗe mata get ta fita Allah ya taimake ki ka je ka buɗe get ta fita na ce ludayi ko ba magana nake ma yaushe ka fara raina ni ne ludayi ludayi ka fita daga ido na zaka rasa abincinka a cikin gidan nan wallahi ina gaya ma duk ran da ka kara barin wata yar iskar mata ta shigo gidan nan wallahi a bakacin aikinka hmm. a bakacin aikin ka ludayi kuma yanzu ina umartar ka maza maza ka je bakin gate ka bude mata ta fita ta fita ta bar gidan nan maza ka je ka bude mata gate ta fita ka fita ka je mana ka bude mata gate ta fita na ce hajiya fara baki farin banza ba Allah ya taimaki hajiya za ka tsaya yi min surutu ne ko ni ai kin ce zaki kore ni ina magana kana magana ka je ka bude mata gate ta fita to ka je ka bude gate din in na bude ba kura je ka to to hajiya yanzu yanzu ku zaɓe. yan iskan mutane da basu san darajar mutane ba su san darajar dukiya ba cika je ni ka fage ne ta buɗe mata gida ta bar gidan nan ba na son ta ƙara minti ɗaya a gidan nan ba ta fita ba yi basu san darajar dukiya ba za su zo suna wulaƙanta mutane to in kama bakin aiki na yaushe zan bari in yi saki na dafe a ce alhaji ya sanar hajjaji mutum maka da madina ni dama ashe tijarar ina da kake faɗa tabbatacce ne yi ƙasa ƙasa hajiya yi ƙasa ƙasa hajiya ashe dama fitsararriyar da kake faɗa fitsararriyar ce idan ki ya gwada miki ai dama na gaya miki kin ga yarinyar nan ita ta yanke wa rashin mutunci cibiya na ga alama ita ta yanke wa fitsara cibiya na tabbatar a gidansa aka goyi rashin arziki na ga zahiri duk abin da ka lissafa babu abin da safiya ba ta tara ba yarinya kamar yar talla me dan kirki kirkin dama shi mai gidan wannan kan ka faɗa saboda yayinta, akwai kirki wallahi wannan ka faɗa halin ya abane na sani amma ya ajiye wata shagiyar ya a gida kamar yar Allah ba ni ai dama na gaya miki na ce shi dama in ya zo da ke ya zama iri na ba shi da zuciya in ya ta dinga a ruba gado a bari nawa a ruba a bari nawa a ruba ya ya sai a ka ce duka shi ma rage kawai ya sha a cikin gidan kwarai da gaske yanzu hajiya abin da rage ki samu dan abin da aka samu ki bani lambar wayarki a rubuce kai da kai a gidan nan ki bani lambar wayarki a rubuce idan za ki zo gidan nan sai ki sanar mu ni kuma sai duk abin da ya kamata sai in gyara miki ludayi na'am kai din hawaya ne da kai kana mai gadi a bakin gate a'a ai dama ina nufin da kudin katin da kudin layin da ake sawa da wayar da ɗan kudin duk sai ki haɗo ki bani saboda a CBN nake aiki ni gidan talabijin na CTV kai ba na ga alamar tsohon dan kallo ne ko eh gaskiya ai ACL da Rado su kelma ni duk ba wannan ai duk mun ji to wallahi ka san da zuwanka duk ran da na zo ni gidan nan sai na tara gidan nan ko ni ko Safiya mu zuba ba ni waje ajiya da Allah ka bani waje fita zaki ko zama zan yi tunda an binne cibiya ta a gida ba. shuta kan wuce a kanka ni ka ba ni waje na ce to fita rainin hankali kai da ganin wannan kasan mm, mm, abin nan yauwa gwara ma da na same ki a nan to ke kuma me kika me kike takama da shi da har kika kawo wata yarinya fitsararriya take gaya wa mutane magana a cikin gidan ubanmu to ko ke biki isa ba balle ita ko ke biki isa ba balle ita wallahi eh, dan ke ma a kare kike a yau na sake ki kin saku a yau na ce ki bar gidan nan wallahi sai kin bar gidan nan ba wani abu ne yake damin ki ba rashin miji ne shine yake dame ki magana shi yasa na ce ki a taimaka miki ki taimaka a je a samu miki abin da za a taimaka miki ki samu mijin aure ki kinki wanda zai samu ya kwashe ki in mm. Allah ya taimaka ki samu ki zauna in baki zauna ba saboda wannan halin naki ba kowa ne ma zai yarda ya kwashe ki ba to ayan ki san wani abu ba masoyi na kusa zuwa shauran kiris kuma ki sani ko na ya aure wallahi tallahi sai na dinga bibiya ki saboda bazan bakki ki miƙe kafa ki dinga abin da kika ga dama a gidan nan ba saboda gidan ubana ne in kun yi zuciya ku yi naku ku tashi Allah ya sa ka samu wanda zai kwashe ki saboda hali hmm. Allah ya kyauta abin da kan wannan tawa ta faɗa gaskiya ne gaskiya ba za mu zauna ba dole ne mu tashi tsaye Allah ka taimake mu Allah ka mana maganin masifar duniya annabi in rahmat wai an yakwa karima da gaske kina zuwa aiken nan da nake yi miki kuwa in na aike ki gidan matan nan ku kina zuwa dan ba zai yi in kina zuwa ba kullum kullum magana daya jiya iyau kullum magana daya to ni na fara tunanin ma karimi ba kya zuwa aiken nan da nake yi miki wallahi anti ina zuwa kullum kika tura ni wallahi sai na ji na rantse da Allah so take kawai ta haɗa mu gashi yanzu har kin so mu yadda da ita fiye da ni zan zaɓe ta ne akan ki anti kin sani sarai matan nan ba ta da sauki sannan yau da naje ma na ji gaskiya wai ashe duk ƙaryar da take mana wai ɗan nata ma baya nan ya tafi baya Najeriya ya sha mai yawa da kashi har ita ba shi ake bin su ya gudu ya ba ƙasar to baya Najeriya ina ya ina ya kenan ki bari zan yi iya kokari na in ga an karba don Allah karki sanar da shi kin ji na yi hakuri na yi in yaya kenan ni da ba kaya na ba na fa gaya miki kayan nan fa mai gida ne yake ɗaukowa fa yana kawowa mu siyar mu ɗan samu alkhairin mu ya kai musu kuɗin su to kuma sai in gaya masa cewar har yanzu kuɗi ba su samu ba to shi shikenan yanzu ni na gaji abin da za a yi shine yanzu bari ya shigo na gaya masa cewar ku tafi tare da ke da shi ni zan ah. zara hannuna zan zara hannuna kawai na haɗa ki da shi ku je shi ya ansa kuɗinsa tunda ni dai na ga abin gaba ɗaya ya zama walawala ba gaskiya a ciki na gaji ba zai yi ki zo ki dinga haifan min da fitina da matsala a cikin gida tsakanina da mai gidana ba ba zai yi ba wallahi mm, dan Allah ki yi hakuri anti kar ki faɗa mishi to kullum fa sai ya tambaye ni maganar kuɗin nan mai kayan na yana ta tambayarsa cewar a kawo kuɗin kaya to ni kuma ya kike so na yi ya kike so na yi da shi ni kuma ki bari anti yau idan na je in yi so ko hukuma ne sai na haɗa ta da ita in yi so tun da su sun fi ƙarfinta su karɓan mana mu baki don allah don annabi kar ki gaya mishi ki bari zan yi ƙoƙari in ga ta bani na kaya miki kin ji na yi haƙuri kayana ne sai na yi magana kullum ki ce na yi haƙuri haƙurin zan ci inda kayan nawa ne ai da tuntuni dole na ɗaga mata kafa to kayan ba nawa bane kina fa abin da muka yi da mai gida akan kuɗin nan fa to bari ya shigo kawai na haɗa ki da shi ku je tare a je a anshi kuɗi kawai abin da za a yi kenan na gaji ne gaya masa ki yi hakuri zan yi duk yanda zan yi ta bani kuɗin nan ni ma fa ba so nake ba bana jin daɗin abin da yake faruwa kawai na rasa yanda zan yi ne don Allah ki yi hakuri ni goben Allah kai mu je in same ta idan ta ki bani ni da ita kawai zan hada ta da hukuma tunda ɗanta da take magana a kansa na ji labari baya kasan nan zan hada ta da wanda suka fi ta in ya so su karba mata kuɗin kinji kai garus amma dai kai kaɗai ne ko normal ne ka san fani ba fa wani cika fa yadda ne a fa a zo guri na ba to kai baka san ni waye ba kai tsaya gaskiya garus fa yarinyar nan fa ta yi halacci Allah mutumi na kana magana Halimatu Sadiya kenan sai dai bari ai abin kamar wasa ga dai abin sai kan kama yake yi nake gaya ma Allah Allah wallahi ko da yaushe nake gaya ma ana joni ni yarinyar na fada kai sake fa ban gane da ne suke ba me kake nufi ne guruza ai akai ne kai dai kawai a bar wannan magana dan na san yanzu yanzu sai ka hau kamata yi a ce kamar yanda yarinyar nan ta ma halacci kamata yi kun tsaye da magana kwata kwata fa babu fa wata tsayayyen magana fa akan kakkada mu ka gane in banda wannan gayan ma sirada ya raina mun hankali wai daga bashi baseball me sai kawai kullum sai na rinka zuwa wajen a rinka ce mun baya nan baya nan kuma ba bai bai me yake nufi kenan to ai kai dole ne zai latsa ka dada ne ba zai ma haka ba ka faɗe kai salan mace ta sa ka ka canja rayuwarka ai guruza kai daga ganin kura ka san za ka ci mutum kuma shi ma ya san ni wane ne next time idan zan shiga wajen ka gane eh. zan shiga da eya ne ka gane kenan idan na je wajen aka ce mun baya nan ko kuma ya ne zan zara wukan ne Allah ba wani mai ce min baya nan ko wanda yake ce min yana nan kawai zan sa musu sara ne kaga idan yazo za su iya bashi labari har inda nake zai iya kawo min kuɗi na wai yanzu kana maganan ma bai bada cittar ba ba abin da ya baye eh, kuma ba mashin din zo mu je a tsaya guruza ba sai ka je ba ba sai ka je ba kamar yadda nake gaya ma zan ƙara yin hawa a wajen duk abin da ya dace idan na je zan yi kaga idan yazo za su iya bashi labari zai iya samu na har area ya kawo min lissafi na dan ya san ba abin da ba zan iya yi wani kawai ka shiga ka cigaba da business ɗinka ka kyale ni nan akwai inda nake so zan biya ba can zan yi ba da adad shi garus in za ka fita fa ka kafa an kare mun fa normal ne ba ga da kes ka san ni kada nake durowa wajen nan mu ni wani ma na ga giggittawa a wajen nan zan kaddama mai amma ni ka bada ni wallahi wai ka tsaya wai budurwa wai ta saka ka zubar da makaman haba ai ni da abokina baka shiga irin shauƙin nan bane na me shi irin wannan shauƙin da na shiga mana to ai babban shauƙi ka ji kanka na ba da dai kawai ka shiga ka cigaba da buzina ɗan kan yi can je ka ina ji ina ji ma an kai aure ka zama mijinta ce don wallahi <laughs> kenan ko sai na shigo ne wane ne ni ne kai ni ne ni ne ni ne baba kalla eh ni ne kalla eh, zuwa wallahi ni ne ne ke ci wallahi babu ruwa na baba babu ruwa na da abincin da ke ci magana ta gaskiya baba ya maza mu haka nake baba da daga siyo kuli kuli sai ki zo kawai yaran nan ki tattara su duk su ki karbe balangu har na dubu ɗaya da ɗari biyar ga wancan kuɗi ina bin ki ga wannan baki biya ni ba haba baba ba yi da kai cewa za ka kawo mun tsire na dubu ɗaya da ɗari biyar ba da na gaba ka kawo ba shi ne ni kuma na ɗauki ƙabata na je na je gurin yaranka baka nan suka yanka mun tsire na ne ta wata. to ca ne zan baki na mun yi da ke zan baki au au au dama ba za ka bani ba shi yasa ka ki kawo mun to ai ni ban sani ba da na je saboda yaranka sun san darajata da ƙimata kuma sun san cinikayya muke yi da kai ba sana ni ba suka yanko min suka bani saboda Allah saboda annabi kai ka ce baka san kimata ba kai da muka dade muna cinikin nan da kai kuma dan Allah dan annabi kalla wallahi tallahi ka rage hannu wallahi a tsiran nan naka wallahi lokaci guda ba da na karbo shi na zo na zauna haka na cinye shi na sha ruwa haba kalla a rinka yi dan Allah abin da za ka kai dan Allah wallahi wallahi baba wallahi baba ina ma ke sa ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina ma sa ta ce ke eh billahi allazi a turo ne sai ya yi tafiya wallahi ya koma jiya jiya nan dan in gaya maka ya koma to da yazo bai ajiye kuɗi na ajiye mun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ma manta da maganar ka lalle za a yi bala'i da ni a garin nan to duk wanda yake bi na bashi kana ji duk wanda yake bi na bashi yana dawowa siraju na ce siraju kowa da kowa na gaigaya mai abubuwan da na ci ya ɗauki kuɗin kowa i bashi ni na manta da magana ka ni da ban san me yake faruwa da ni ka san abin da za mu yi da kai eh? ka san abin da za mu yi da kai kana da lamba akawun ɗinka. Wani irin akawun ni wani akawun na sani. Tura mishi zan yi sai turo ma kuɗin ka ta akawun. ya sai ni mu wani akawun nake da shi. To ni ni abu sai a bani kuɗi na kawai. Ni fa baba ni fa cinikin nan da ke wallahi kwata kwata ba na son sa. Ah. Ba na son cinikin nan da ke wallahi. Hmm. Nama ne dai ko to na na zuwa siye. Tunda dai har yanzu baka san daraja ta ba akan nama. Je ka. Kai. Kai. na je ka je duk ranar da Allah ya kawo siraju in Allah ya da ba zan manta da kai ba wallahi ba ba abin da za ka yi mun na ma ba ba za a dace Allah to ka yi sa'a ya tafi sha sha sha dan an ci namanka za ka zo kana terere da ni an ci yanzu ma na sake ta kuma wallahi inda zan rinka zuwa ina siyan nama na daina siye a gurin ne ki ta koma kanki ke kuwa a rasa mashin shiri na ce a yi addu'a dan ruwan zanzan din nan a dinga sha mu mun gaji arziki gaba da bai duk wanda iso gurin mu tsira mu zai ci arziki araji ina jin ka garus ai ba daga sama ya fado ba go kwarai ma kuwa shi ya isa akwai mamansa da babansa ko ba haka ba a wuce gun kwata-kwata a huta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 ni dai ke a gidan ku za ki in aka yi wannan ka ci ce yanzu saboda Allah safiya ki kwana biki bacci ba amma ki rasa abin da zaki roƙa wai sai bayyana sirajo eh sirajo wai fa Allah ya bayyana miki shi kai abin da kika roƙa kenan kamar ya ban gane ba kin ga dakata to in ba sirajin ba wa zan roƙa Allah ya dawo min da shi shine faraina shine ruhina kuma shine farin cikina dole in so dawowar farin cikina